yayin da aka shiga na kwana biyu da ƙawanyar da 'yan boko haram suka yi a garin mubi da ke zama cibiyar kasuwanci na jihar adamawa yanzu aka fara watanni daga yankin mubi na fa cewa mayakan boko haram sun mafa taki jami'an tsaron kasar. kana ma suka tilasta wa ɗimbin mutane barin garuruwansu bayan da suka kaddamar da hare-hare jiya laraba inda aka samu asarar rayuka wasu da yanzu haka ma suka ɓoye a wasu wurare sun bayyana cewa an samu asarar rayuka da dama yayin da kuma rahotanni ke cewa yanzu haka mayakan ne ke iko da garin namubi wanda shine gari na biyu mafi girma a jihar ta adama mai makwabtaka da jamhuriyar kamaru bayan da suka fasa gidan yari da kuma barikin soji da ke garin gari kan mubi ya kwana ba daɗi saboda da jiya da dare an kona kasuwa ma da wurin eh, wurin da ake sai da mashinan nan to mutane ka suna sa ta fita to kamar ya gidan sarki kuma fa an sa tuta yanzu kan ko ko bariki police station duk university sune suke da control yanzu ha eh, mun kwana mun kwana ba ana ta harbi ta sake bomb jira suna suna ta sake bom da safen nan kasuwa ma an kona shi mus kasuwar mubi daga zanin nan an tashi da safe kawai bakin bakin abu nan kawai ake ta gani hayaki kawai har yanzu da nake magana da kai gashi nan hayaki yana yana ciwon wallahi yan boko din ba su bar gari ba ne su magana da nake kai yanzu haka suna an ce suna fintin ko mu ji bom yana ta tashiwa a san gida wajen an garin ba din nan bom yana ta wa kawai ana tauta yanzu jiraguna duk in ta tashi take to yanzu wani hali kuke ciki A yanzu halin zaman ɗaɗɗar ake ciki ko wani cikin gidansa ba wanda zai gama takamaiman abin da ke faruwa ga gawaki ana faɗa cikin gari a barjak suna kwance police station wajen police station duk gawakin yan sanda ne Yana sojoji wajen wajen mugi walkon mutum mugi na da duk gawakin yan sanda ne da sojoji su aka fi kashewa kawai yanzu ma tuni ma aka rufe jami'an jihar Adama da kuma kwalejin kimiyya da fasaha da ke garin Mobi yayin da kuma ɗalibai ke ci gaba da sulalewa cikin mawuyacin hali kamar yadda wannan ɗalibin da ya sha da kirke cewa sai ranke dade wallahi mu dai Allah ne kawai ya tsirar da mu dan abin da muka gani dai Mubi, wallahi ba mu taba gani ba ito eh, me kuka gani sai don mu bi fa muna ta jin boma bomai karan bindigogin da bamu taba ji ba to daga wajen da muka kama hanya wallahi da mu da sojoji ba za ka gane soja ba ba za ka gane fasinja ba kan keke na za ka ga soja kai mu da ba abin da bamu gani barin ka da da kiyar muka tsira sannan kuma hanyar mu bi dole ne muka bi ta maiha maiha muka bi to da kuke zuwa kun ga mutane a hanya bayan ku mutane da yawa mutane da yawa wallahi ba yanzu kamar ban sama akwai wanda ya rage cikin mu ba ko soja ko mutum ko dalibi ba wanda ya rage cikin mabiyan bisa. To sai dai kuma kawai yanzu hukumomin tsaro ba ce komai ba game da halin da ake ciki yayin da kuma wasu shugabanni a yankin irin su Barisa sun da Joshua Gira ke nema a kai musu ɗauki. Gaskiya fi sabillahi labari ba ba mai daɗin ji ba domin kuwa ah, mutanen nan sun shiga mobi. Muna roƙon Allah dai a gama lafiya amma gaskiya babu lafiya kaman wani hali waɗanda ba su samu fice ba suke cikin zu hali ne wanda na na yasu ba daɗin ji harkan abun da za a ci ana zama zaman zulumi ana zaman fargaba rayuwa dai ta fita daga duk wani hali wanda mutum yake tsammani sai dai kawai yadda hali ta yi domin eh, a ce ka kwanta ma ka yi bacci baka isa ba baka san wani hali za ka samu kanka a ciki ba mutane ne kuma marasa imani ka yi gabar ka yi yamma ko arewa ko kudu duk baka sani ba duk sun killace gari allah dai kawai shine ne fata dai shine Allah kawo ƙarshen wannan matsala ta ga masu tada kai baya da ke neman hana jama'a bacci Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya